الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه وبعد على ثلاثة وند وتن جماد الثانية yana da kwana biyar alif ɗari da arba'in da yau kuma mana goma sha takwas ga watan ɗaya dubu biyu ne yau kuma shi ma wata musulunci yau shida a lissafin sarkin musulmi yau biyar ga wata haka ne ko shi ne wanda muka je muka ga wata da kan ko ya yi daidai da lissafin sarkin musulmi yau biyar ga wata ga wata jimadar ula a jimadar saniya ko kuma yau sha tara ga watan daya muna cikin a karatunmu na littafin al-muwatta ta imamu malik ibn anas da muke karanta a wannan masallacin ihya sunna na gurmaja masallacin da ke gurmaja ɗan majalisu layin da ke kalla asibitin kashi na dala a cikin birnin kano mu ta najeriya muna cikin kitabu kafir salatu fi safar shine kitab na tara a cikin kutub na muwatta القنوت في صلاة في الصبح باب أبو مشاشر الدين to a wannan batu da muka janyo babun alkunutu fi sulhi mun yi bayanin bambancin malaman mazhaba game da abin da ya shafi alkunut mazhaba abu hanifata wa ahmad akan cewa babu magana al a suba wa za zahaba malik wa shafi'i ila annahu cewa akwai al-khuruj a suba wa talafa malik wa shafi'i fi hukm Wa za a zahaba malik ila annahu mustahab wa za zahaba shafi ila annahu a sunnah wa tamarat al Abinda za mu samu na fa'idar sabanin tsakanin malikiya da shafi'iya shine idan aka ce sunna ne to wanda ya bar shi sai ya yi sujada ta rafkanuwa idan kuma aka ce wasu haɗi ne to kamar mutum ne ya bar wani abu wanda yake ba tilas ba ne ba kuma sunniyarsa ba da ƙarfi to mun kawo dalilan kowane bangare inda muka ji duka hadisan da yawancin su madarwa ala anas radiyallahu anhu ibn malik duka sun je sun dawo duka mafi yawancin su daga anas ibn malik ne to amma da ƙarshe mun rinjaye cewa dalilin hanafiya da hanabila ya kusa da tabbas na dalilai domin dalilin malikiya da shafi'iya yawancin su ko dai zanto nassi ne karara ko kuma ya zanto batu ne amma ba nassi ne karara da yake nuna sallah asuba ba misali mazara sau rama ya yi alƙunutu sai ka to ai la'alla ba a sallah asuba ya yi alƙunutun ba ko kuma ya zanto hadisi ne wanda yake akwai rauni a cikin isnadinsa ko kuma ya zanto hadisi ne wanda yake za a iya yin tawilinsa misali kamar wanda ya zo akan magana alkunutu a sallar magariba da asuba kuma an tabbatar da malikiya ba sa cewa a yi kunutu a sallar magariba saboda mai suka ce saboda an shafe shi to dalilin da ya shafa na magariba shi zai shafe na asuba sannan kuma idan ma kuma ya inganta kuma ya zama nasi ne karar cewa maza Allah ya yi sai a ba to hadisan da jumhur suke kafa hujja da su cewa maza Allah ya yi alkunuti idan an samu wata matsala ta faru to ta yiwu shi ne ya dace da asuba su koma kiyar sai suka kafa hujja da shi amma a ƙarshe sai muka ce a yin alkuruta a sallah asuba baya cikin abin da shi ma zai bata wa mutum sallah kamar yadda su kansu malikiya ba su damu don tun ya yi sallah ya bar alkuruta ba sallah asuba to sannan sai kace lil fa'ida ikhtalafa al malikiyatu wa A akan cewa to alkunutun za a yi ta ne duk sun a akan cewa a raka'a ta karshe ake yi raka'a ta biyu to amma za a yi ta ne kafin a tafi ruku'un karshe ko kuma sai bayan an tabo daga ruku'u malikiya sun a kan cewa kafin a tafi ruku'u ne su kuma shafiya sun taba kan cewa sai an yi ruku'u a nan to wannan shi ma dai wani kilaf ne da ba wani sabani ne da tasirinsa ba shi da yawa a matsalar tunda mun riga mun rinjaye da wancan ra'ayi to sai aka yi sabani akan me za a karanta to malikiya da hanafiya a kunutun nawazin. sun tafi a kan cewa wanda a karanta ayoyi guda biyu da aka shafe su waɗanda a cikin surori guda biyu mabambanta wanda suke kunshe da addu'a wannan surori guda biyu kuma ita ce akwai suratul khalq da kuma suratul hafs shine اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ودعونا يا أسكن مصنفنا أبي بكر ابن أبي شيبة da musannaf abdulrazzaq ibn hammam as-san'ani ta hanyar umair ubaid ibn umair rahimahullahu ta'ala yake cewa na ji umar ɗan sarfadi a sallar alkunutu a addu'ar alkunutu ta asuba yana karanta bismillahir rahmanir rahim allahumma inna nasta'inuka fa haka al imam abu nasar almirwazi a cikin kitabu salatul wutar sannan kuma ya zo a cikin musannafi abdurrazzaq da kuma tahzibul asa na alimam ibn jarir al-tabari Allah ya ji da rahama ta hanyar Tawus ibn kaisan al-Yamani an ibn cewa sayyidina Umar ya taɓa yin ruku'u kafin ya yi ruku ya taɓa yin yana yin alƙunutu kafin ya yi ruku da waɗannan surorin guda biyu to wannan addu'o'in guda biyu su ne muka ɗauko muka fara sharhinsu ce ubangiji su a nan addu'a tana cewa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa na natawakkalu alayk wa nusni alayka alkhayra kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhna'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu نرجو رحمتك ونخاف عذابك tare da cewa akwai hanyoyi daban-daban da wannan addu'a ta zo kuma yawanci wasu daga cikin hanyoyin suna da fassara tasu ta daban afuwan suna da ƙarinsu daban to mu ƙara ɗauko allahumma yana nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alai wani duk mun yi su ko nasta'inuka muna neman taimakonka akan abin da muka gaza na al'amuran duniya da lahira al'amuranka na duniya ba za ka iya ba sai Allah ya lafa maka saboda shine mai duniyar da baki daya kuma duka wata ni'ima ta duniya a hannunsa take duka wani sharri bai gagare shi ba zai iya tunkuɗe shi lokacin da kace ina neman taimakonka akan al'amuran duniya da lahira to sai Allah ya taimake ka wa nastaghfiruka muna neman gafara ka dan ka lullube muna kusakuran ko dai na zunubin da muka aikata sai zamanto al-istighfar anan ilan ne an tauba ko ilan tauba ne kana bayyana tubanka ne kai tsaye tare da yar murya a gaban ubangiji dan ya yafe maka ko kuma ko da baka yi zunubi ba ko kuma ko kayi an yafe maka to abinda aka ce ka yi na ibada yadda ake so ka yi shi la'alla rauni ba zai iya barin ka kai haka ba ta inda ka sani da ta inda baka sani ba to sai Allah ya gafarta maka ya lullube aibin naka ya fuskanta ka sai ya karbi ibadar a yadda take domin ko baka yi laifi ba ba za a daina bin ka bashin istighfari ba Allahumma inna nasta'inuka ay natlubu minka ونستغفرك ونتوكل عليك كو sannan Allah muna dogaro da kai abin da yake nufi da dogaro ga Allah shine sakankancewa da mika al'amari da sallamawa tare da tunanin cewa babu wata dabara ko wata hanya da za ta iya kai ka ga gaci idan dai ba Allah ne maka ba kuma sai ka kada a duk abin da za ka dogara da Allah a kansa to kuma sai ka bi hanyar da ake bi domin cimma buri ba za ka ce ina na dogara ga Allah ba kuma sannan ka koma ka kwanta Allah ya kaddara cewa sama ba ta saukar da dafaffen abinci sai dai ta saukar da ruwa kai kuma sai ka je kai shuka sai ka zo ka gyara gonaka ka yi yadda kowa ke sai kuma ka dogara ga Allah amma ba za ka rufe na dogara ga Allah ba zakarar da Allah ya nufa da cara ko ana ha maza ana ha mata sai ya yi bakin da Allah ya tsaga ba zai hana masa abin da zai ci ba eh akwai wannan amma kuma ka san idan ba rabo in ba ka da rabo kunkuru ma sai wuce karanka ko ba haka ba ta aji bahaushe ya san da wannan ya faɗi wannan amma in ka tashi ka nema to Allah sai ya baka baushe sai inda rabo kutum ma sai kama tarwada to wala tawakkalu alayhi wa nusni alayka alkhaira ya ubangiji nusni alayka alkhaira muna yabanka da godiya gare ka dai baka kirari dukkan wani alheri da kai mana a nan mun ɗan ba da misali kaɗan daga cikin irin alheran da Allah subhanahu ta'ala ya mana na halitta da kuma na sauƙaƙe rayuwa mun bada da misali kan irin abubuwan da ɗan adam yake gani a jikinsa wanda daga cikin alherin da ubangiji subhanahu ta'ala ya mana shi ne baiwar magana wanda da ita ne muke iya samu mu yi bayani akan muradinmu da manufarmu wanda wanda da aka ɗauke wa magana to an taƙaita shi a rayuwa matuƙa kullum ana bunka bashin kuma godiya akan magana da Allah ya baka damar yi ka duba ka gani ta ina kake yin magana ta baka sani ba ana ba da labari Allahu alamu ko ya faru amma da alama ya taɓa faruwa Ah, mutum ne yana asibiti ta kai baya iya numfashi sai da aka sa masa abin da yake taimaka masa wajen zukar iskar numfashi to masu dubiya kuma ashe garin ba a lura ba saboda ila ko ya daɗe ne a cikin wannan abun an gotar masa da an gotar masa da abin numfashi kuma baya iya motsawa baya iya magana sai ɗan ja abin rubutu a kusa da shi yana sawa ku gyara mun wannan abin numfashi na yana ɗaukewa duka ba su kula ba har ya mutu sai da ya mutu ne daga baya sai aka lura ashe ya rubuta kuma bai iya isharar da za a iya gani ba saboda ba zai iya yi ba to wallahi da ba ka magana da akwai sanda mutuwa za ta zo maka sai dai ka miƙa mata wuyanka kawai ka mutu amma da allah ya ba baka magana ya baka muryar da za ka iya yin magana da ita za ka tsira daga halaka iri daban-daban kai sanda da zara ka yi ihu za a kawo maka sallar da agaji to ka taɓa gode wa Allah akan wannan alherin da ya maka sannan ni'ima ta yare da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara maka a inda za ka rayu a waje kaza ne to sai yassare maka yaren da za ka iya amfani da shi kowa ya fahimce ka yanzu Allah ya rubuta maka rayuwa a ƙasar da ba sa jin yaran kuma Allah ya rubuta a nan za ka rayu kuma ya hana ka koyar yaran za ka samu tawaya da yawa rayuwar ma ba za ka yi daɗi ba ko za ka yi daɗi da haka baiwar fahimtar yare da kuma iya bayani da yaran wannan shi kaɗai ba ƙaramin alkhairi ba ne ka je ka duba ka gani mutanen da kawai suka samu matsala a maƙogarin su muryar su ta daina fita ka gaya suke a cikin al'umma in kuma allah ya soka da alheri ya soka rayu sai ya ɗauke maganar amma sai ya musanya maka da wani abu da zai iya sawa ka rayu ma ka fi mai maganar in Allah ya ga dama sai yi ka ba maganar amma sai ya baka tarin kuɗin da kullum masu magana suna kusa da kai da kayan motsi za ka fahimci me kake nufi tunda akwai kuɗi da aka su kuɗi yan aike ne masu sauri inda ka aike su za su iya zuwa to amma shi kansa kuɗin ai alheri ne in fada Allah ya ga dama da sai ya tara maka dukiyar duniyan nan amma sai ya haɗa maka duniyan nan sai ka kasa jin daɗin dukiya in kuma ya ga dama sai ya tafiyar da damuwar gaba ɗaya ya zama baka da ita sai kuma ya baka iya abin da in ba shi za ka iya mutuwa na dukiya sai ya ɗauke damuwa in yi dama kuma sai ya shagalar da kai da wani abu da zai amfanar da kai domin ita kanta shagala da abu fa baiwa ke fa alheri ne daga Allah domin da Allah ya ga dama sai ka zo tsallaka titi gaba ɗaya sai ya zare maka fargabar wata mota ya zare maka tunanin cewa za ta iya riga ka motar ta kaɗe ka sai ta kaɗe ka ka mutu amma Allah cikin ikonsa sai ya sa maka fargaba wacce ita ma ni'ima ce da alheri wannan fargabar sai ta zaburar da kai sai kuma ya baka hankali mai awo sai ya auna cewa idan kai laƙai-laƙai motar nan za ta iya cin maka kuma za ka iya cutuwa wannan fargabar kuma sai ta zo ta mamaye ka sai ka kai maza kayi abin da za ka tsira to nawa ka gode wa Allah akan wannan alheri idan da Allah ya ga dama sai tara maka dukiya kuma sai ga baki ɗaya ya ki nuna maka inda za ka kashe ta wasu sai su ta ganin akwai kantunan da kaya suke da ɗan karar tsada ai ni'ima sai da Allah yawa masu kuɗi da yawa saboda idan Allah bai gwada musu wurin da za su je a ci kuɗin ba sai bakin ciki ya kashe za ka je ka ga jaka ce kawai ta zuba kaya wacce za ka saka kayan da za ka shiga jirgi da su kai abin sai ka tafi kasuwar garin ka siyi ta naira dubu goma sha biyar ka zo ka dinga daga kafaɗa ba kana gaba mai jakar tura kayan irin naira dubu goma sha biyar ta najeriya wanda ba tafi dala ashirin da nawa ba dala goma nawa kenan nawa ne dala goma a kudin najeriya dala amurka goma eh dubu hudu to dala 20 fa to za ka fi jakar dala 20 watakila ka turo ta ka ji ka kawai a ɗaya kwasin nan kama ba wanda ya kai ka jaka har ma ka yi ƙoƙari wani ma ya turo tasa ka goga masa wallahi shi watakila dala dubu ashirin ya sai tasa kuma watakila ta kamata ku kwari kuma har ga Allah inda za a duba madadin da aka yi takar shi da tasa duk kusan dai ba bambanci kuma dai duka kila ba taka ta dan fita sa bala kai ka kila za ka iya daukar wasu abubuwan da ta ba za ta dauka kuma shi ma yana da bukata ya sa abubuwan a ciki amma kuma ita Allah ya kaddara mai zai siya amma da bai sai ta wannan dala dubu ashirin ɗin ba zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali wannan ma alheri ne ko ba haka bane to in Allah ya soka da alheri sai ya kaddara damuwarka ta dace da abin da ya kamace ka akwai mutumin da Allah zai ba shi sana'a da aiki amma kuma sai ya kita masa kana'a sai zato kullum gani yake yi kamar yana shirin ya tafi zuwa ga sana'ar sai wannan ba ke tasa ba sai ka samu kwanci hankali da nutsuwa wani kuma sai Allah ya sa masa damuwa da sana'ar tasa kullum sai ta kokarin inganta ta gani yake kamar ita Allah ya bashi kuma a ta zai tsaya to wannan alheran da Allah ya mana masu tarin yawa da yawa tsakanin talaka da mai kuɗi tsakanin mai tarin karatu da wanda yake da karatu matsakaici da wanda ma ba shi da shi ya kamata kullum mu dinga tuna mana mu gode wa Allah subhanahu wataala ni'imar jin daɗi na rayuwa duk talaucin ka amma sai kaga a gidanka ba za a iya gaza sarrafa abinci kala goma ba ko ba haka ba wata ran kawai sai ka zo ka ga gashi kai ba kuɗi a gidan amma an yi wata shinkafa da wake da mai da yaji ko ba ka bari? wata ran a yi maka ita da niyya. wata ran wani abincin ma a talautan aka sarrafa sai ka rasa a ina fikirar ta zo dan Allah ya tashi maka alkhairi sai ya baka abin da ya hana wani yanzu akwai mutumin da ya gina gida ƙato ya ɗauko mata amma ba ta iya zama a gidan ba sai Allah ya sa ta tsoro da firgici da razan sai kuma sai kaga ga gidan ka kuma ta ka ba ta jin tsoron gida ba ka tirsa wannan alheri ne ballatara kuma alheri da ya kowanne shine sai Allah ya dora ka akan hanyar da in dai ka zarce akan ta aljanna za ka shiga ba alherin da ya kai wannan ka tashi ka wayi gari kana roƙon Allah ya saka aljanna ba alherin da sai wannan to lokacin da kake wannan addu'a kake cewa wa nusni alayka alkhaira kullu Allah muna yaba maka akan alheran da kake da su gabaki daya babban alherin da Allah subhanahu wata'ala yi wa mutum mai rauni shine sai ya kaddara in aka zalunce shi a duniya to akwai lahira saboda haka sai an bata maka rai an cuce ka an ci zalinka in ka tuna cewa inna rabbaka la bil mirsad in ka tuna cewa ranar alkiyama za a aje ma'auni wa nadhu al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin sai ka ji daɗi ma ka ce daɗinta duniyar ba ɗaya ba ce ko rayuwar ba ɗaya ba ce sai ka jima jahili ma wanda bai ma san ilimi ba in ya iya karin magana sai ce na baka da fitowar rana da ta mana in dai rana za ta fito ta faɗi to za a zo ranar da ba za ta faɗi ba ko kuma ranar ta faɗi ba za ta fito ba to a ranar za a tafi yau mai hukumun nasu da rabbi alamin to a ranar ne manzo Allah ta alaihi ya ce la tu'addanna al-huquq ila ahliha kowa sai an mayar an kwato masa haƙƙinsa an kawo masa kayan kaga wannan ba karamin alkhairi bane na ubangiji subhanahu wataala to shine sai kake cewa wa nusni alayka kullum kullahu nashkuruka to yanzu ka zo batun halacci ashkuru shine mayar da alheri da abin da wanda ya yi alherin zai ji daɗi ko a baka ko a aikace shi ne a shukur kamar da alheri ko kwatankwacinsa ko ƙasa da shi ko sama da shi ga wanda ya yi maka alheri shi ne muke so godiya aiko ba ma ita godiya a wannan babu a ma'anar shukur tana zuwa ne fi da ni'ima sai an kyautata maka da haka wanda duk ka gode wa ne kyautata maka ba to ka gane shi ko ba haka ba to ba mai ta me zai sa ka yi jan baki don haka in mutum ya taimake ka akan wata bukata ta kai ka ce na gode na gode Allah ya saka ma da alkhairi amma ka zo ka ce da ka gaya mutum bukatar ka iya taimaka maka sai ka zo ce wani na fa da ya game da ranar shi kansa ai ya sani ya san ba wani abu sai ka ce na ka Allah muna gode maka wannan labari ne kake ba wa ubangiji to kuma yana da kyau tun da ka bashi labarin ka yi kokari aikin ka ya gaskata haka sai a ganka inda Allah yake so a ganka duk inda Allah baya so a ganka kuma kar ka bari a ganka a wajen nashkurka wala nakfurka Allah ba za mu butulce maka ba A da ake nufi da kufranun ni'ima shine an saba a shari'ance ko a al'adance wanda duk aka yi wa kaza ga yadda yake yi in kuma ba a yi masa ba to ga yadda yake to kai sai a yi maka sai kuma a ganka kayi yadda wanda ba a yi masa ba yake a wurin mutunci ne ko bar misali matar da mijinta ya wadatar da ita komai na rayuwa sannan sai ta tashi ta ce me ka taɓa yi to wannan kaga kufranin ni'ima ke wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kai mutane wuta butulci ka ɗauki mutum ka ja shi ka ɗora shi a kan dukiyarka ka koya masa kasuwanci ka haɗa shi da mutane ko mutanen nan naka ne kuma sa'an nan kai masa adalci bal ma kai masa karanci la'alla kai masa aure ka ƙarfafe shi har ya gina gidan da zai zauna ka ɗauko shi lokacin da ko da suturar arziki ba shi da ita amma yanzu ya zan shi ma a gefensa a kowanne suke jira ya cire ya ba su rana tsaka kuma ya ce to fa kai shi ya tara maka kudin nan ya ka ba kai masa adalci ya maka abin da makiyinka ne ma ya kamata ya maka ga wannan butulci ne a aikace ke butulci ana iya yinsa a magana ana iya yinsa a a aikace babu abin da ya kai butulci cin rai da kuma cutarwa kuma talaka yakan yi butulci mai kudi da mutunci to dan adam ya kafar cewa ubangiji shi ne allah ya yi masa abu to a madadin kuma ya yi amfani da abun wajen birge ubangiji sai kuma ya amfani da abun wajen fusatar da ubangiji ta shi ne na shukuruka wala na shukuruka wa na khla'u wa na turuku man ya sana ya ubangiji muna gaya maka daga yanzu idan akwai wani sarki ko wani mai mulki ko wani mai mukami ko wani mai ƙarfi ko wani mai iko da isa ko karatu ne da shi duk abin da yake da shi in dai ya kafirce maka to mun tube shi daga wannan matsayin a zuciyarmu shi ne na wa na kuma ba mu ba shi to karka gama wannan addu'a kuma a ga mafiya yawan abokanka ka makiyan Allah waɗanda suke bayyanar da ƙiyayyar Allah kai tsaye a ga duk waɗansu 'yan iska kai su ka fi so kun sa akwai waɗanda suke da wannan jarabawa ko labari su aka ce kai Yahuda, shegu ne za su birge ka suka yi kaza muka dalla kasashen musulman ragwaye ma masu kaza masu kaza sai ka ga to ka kasa gane to wai yake shi ya ce mu matsalar ahalus sunna ba mu da haɗin kai matsalar mu ahalus sunna kaza amma yan bida inda za su birge ka suna da kaza suna da kaza to yanzu wa kake cuta ke na kake amfanarwa ka ce kai ka kai da yan shi'a suke da tsari wallahi tsarin su zai birge ka ai kaza mu kuma an zo ana kai Allah can mu mutane ko tsari ba mu da shi tsaro ma bai ishe mu ba kuma kila har da shi ba a cikin matsalar rashin tsaro to dan Allah yanzu wannan in ka tashi rubuta rahoto a takaice ka sifanta shi za ka ce masa wanda yake son musulunci ba ka ce wanda yake son musulunci hatta waɗanda kuke karanta karatuttukan da ba kai tsaye ba ba ƙalar lau ƙalar rasulullahi ba ne misali kamar a misali kamar mace masu karanta kamar psychology ko business admin ko wani abu makamancin haka ba haramun ba ne idan ka yi ruwaya daga wajen wanda ba musulmi ba amma in kana da wata hujja da za ka iya kafa da za iya kafa ta a cikin littafin Allah ka ta kuma za ka iya ko kana da kudirar da za ka iya koyanta ka kyale ta ka ƙetare ga kai wanda ya fi burge ka shine ɗauko quotations na su mutane waɗanda suka yaƙi ubangiji suka fito karar suka saba da Allah sallama wallahi ka ka tuhu musulunci musamman ma da suka fi hadari masu karanta philosophy da masu karanta wani education psychology waye shi kenan galileo ya ce kaza waye jack rosso jack ya ce kaza Zelle ya ce kaza kuma sanda kake faɗaɗin ka ji mutumin na yada izza da girma a zuciyarka amma da zara an fara cewa qala ibn qayyim rahimahullah qala shaykhul islam ibn taymiya jira kake kawai a karasa a shiga next topic amma da malami kana ji sai shi yasa Adolf Hitler cikin ha adan magana Hitler ba dan Allah ba ku ganin ma sai to ina wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka kai Hitler nan ka ji theories din sa akan yaki to ka je ka karanta siran manzo Allah sallallahu alaihi ana maganar yaƙi na gaskiya na adalci yaƙin da yake tabbatar da rayuwa ba wanda yake ɗauke rayuwa ba ina kamar wuzat na musulmai ina kamar su uqubatu bin amir uqubatu bin nasir ina kamar su amr bin al-as ina kamar su khalid bin walid ba ke maganar wai wani wani wani bonaparte wani napoleon bonaparte shi ɗin wani ba shi ba kayansa an ana babbakar giwa wace zai ƙaurin zomo wa'in su ne mutane to in har da gaske ne wa na khila'u wa na turkuman ya turuka to ya kamata duk sanda za a faɗi masoyin Allah shi ne naka duk inda aka zo kaji an ce wane ya raba gari da ubangiji ya raba gari da manzo Allah sama to ya zama tsakaninka da shi sai larura larura ce kadai za ta hada ka da shi in larura ta zama iya shi ne kawai to mu musulmai wayayyu ne an fahimta arnan ma mu kala kala ne a wajen mu ta fuskan mu'amala ba nagara a tashi duk arne arne ne wuta zashi sai dai in ya ba arnan sa ya musulunta amma wajen mu'amala da su na ɗaya muna neman gaskiya ko da ina take to amma ai a cikin takun mu a cikin addinin mu akwai gaskiya duk wanda ya faɗi gaskiya to in ka duba cikin addinin mu in dai arne ne ka duba addinin za ga akwai ta ko dai Allah ya datar da shi ya yi irin namu ko ma a wajen namu ya ji to gaskiya muke ɗauka ba wai shi arnan muka ba a lokacin da kuma aka zo magana ta hankali da ƙa'idoji na rayuwa wannan kam ko arne ne in ya dage yayi ƙoƙari Allah yana ba shi gwargwadon kokarinsa a duniya haka ne to a wannan lokacin sai mu fara kaddamar da maganar da za ta yi mana amfani wacce ta fito daga wajen wanda akalla ko da arnan ne ba ya karni yake ba haka ne amma wallahi duk wanda ya saba wa Allah ya yaki ubangiji ya yaki manzo Allah ba kowa ya shi magana ta ba ta da amfani kan a cikin musulman ma kaska tafi magana wani wani ibn sina wani eh, farabi farab ya suke ce bai da turanci ya suke ya ake cewa abu nasar alfarabi da turanci farabot ake cewa ko ne haka ne ko ku gaya mun mana ba turanci eh father of geology kuma su kai shan sai ga wa'annan su ake koyawa yara a sakandare abu nasar alfarabi wanda yake cewa da aristo yana da rai aristo an san shi ko wani suke cewa aristo su suke cewa ko ne ne to shi aristo yace da laukan aristo hayyan yace yace lakana min min aqrab talamidi shi da aristo yana da rai ya san dole sai ya san aristo a dukkan wata falsafarsa har wacce yake har metaphysics al-metafiziqiyya abin da ya shafi al'amarin gaibu da sauransu in ka ji theory din su aristo ai ka san zunzurutun kafirci ne da hauka to yace shi har ɗannan ma ba zai kyale ba ce da manzo Allah yana da raifa ya san ba za su shiri ba wanda shi fara kirkiro kanun na kiɗa shi abu nasar farabi din to amma dai kawai da muka sani tun da dai kawai ana sa shi a cikin islamic scientist father of geology ni ta murna a cikin musulmai ma akwai wane da wane da wane ibn sina father of medicine to medicine kuma da kafirci ya taso amma asalinsa ma iyayen babansa ce wa ba yahudiya babansa waye shi ma da ma dan ikwan safani irin mulhidan nan da sauransu mutumin da yake cewa a iya zama mutum zai ma iya zama annabi in ya ma yi kokari ta hanyar training da wayansu abubuwa kuma shi a wajensa filosofa ya fi annabi kuma wallahi azimi a yanzu ma akwai wanda a wajensu haka ne da ka zo ka ce musu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ka yanko musu magana wani filosofa har sai shi ya ce kaza magana da ko isnadi babu in aka ga dawa sai a yanka wa filosofan ƙarya ma ba wanda ya sai kare shi mu wallahi da ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gaya mana a ina in ka ce a littafi za to isnadin har yanzu littafan suna da asani din su sai a duba a gani gaske ne ko ba da ba to wa nasruku man furka? wanda shi ya kafirce maka ba mu bashi Allahumma iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bautawa wannan kuma kai kamata ya kasance da haka ba wanda za mu sa goshin mu yi wa sujada sai kai kadai ba wanda za mu ji tsoron kai ya samu a wuta in muka saba mai sai kai kadai ba wanda za mu ji tsoron saba masa in muka saba masa za mu shiga wuta sai wanda kai ka ce mana in muka saba masa za mu shiga wuta kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda idan muka bi shi za mu kwaɗayin samun aljanna sai wanda kai ɗin ta hanyar annabinka a addininka aka sai mana bin shiga aljanna ne zaka ka iyaka na abu ba wanda za mu tsoron kai ya hana mana arziki sai kai kaɗai kuma yadda manzanka ya ce ni haka zani ba za mu taɓa wucewa gabansa ba saboda shi ka saukawa da wahayi ka ce la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasuli dan haka abin da Qur'ani ya zo da shi da bayanan da manzon Allah sama yayi da ayyukansa mun sa su a gaba sai na abubakar da umar da usman da aliyu da sauran sahabbai kawo ga tabi'ai kawo ga tabi'ina a imma malik shafi'i ahmad abu hanifa auza'i sauri dukkan su ba don manzo Allah sama ba san ko su waye ba laka dukkan su biyayyar da ake musu dan a haɗu a tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi kaunar da muke musu da fifikon da muke ba su a addini saboda sun bi mu sanin saƙon da maza Allah sama ya zo da shi sun fi mu kamantawa sun fi mu kusanci da maza Allah sama wannan ma'anar ce ta sa muka sallama muka yadda gaba suke da mu amma duk wanda ba shi da lafisi daga shari'a akan cewa gaba yake da kowa to bai isa musa shi a gaba ba shi sa iyaka na abu za a ga musulmi yana da izza ko a wurin aiki ne ku lura da kyau ko a kan hanya ne ka zo cewa wannan na sassari sun koyar da kan ba ka bane ka zo kawai ka ga wani soja arne da kila ma ba bai ma san Allah ko kuma fasiki ne ka zo monta wani irin ta sai na ce maka ka zai bar ya wuce na'am idan na ganshi da mutunci da alamar ruhi na at least ma ka ce ruhi na rike amana to gaishe shi sannu barkan ku dai Allah ya taimaka in ka iya turanci ba ka gaishe shi da hausa in ba zai gane da yaran ka ba kenan dole ne sai ka gaishe shi balle kuma wanda yake za a gan shi fasiki arne wani ma kana kallo shi yana shan taba ko yana shan wiwi wai ya zo ya kalli wani ba ma a tsananta din ba amma sai ga kawai da kana ganin sa kuma ka zo kana firgita kana musulmi manzala kuma yake cewa la taqulu lil munafiqi sayyid kaka kuskura ka ce da wani munafiki sa ranka shi dade wani irin ranka shi dade ba za a ce ba samu za a ce in kuka gaya masa haka to Allah zai fushi da ku amma wanda ka gan shi da alama ta ƙaunar Allah da alama ta sulhu da Ubangiji da alama ta kusanci da Ubangiji to wannan ka so shi saboda wannan alamar da yake da ita wanda kuma duk addini ya ce ka girmama ka girmama ai wannan ba wani radical opinion ba ne ko ba ba ba tsauran ra'ayi ba ne ba extremism ba ne wannan shi ne daidai to iyaka na abudu allahumma iyaka na abudu walakan salli allah kuma duka sallar da muke kai muke wa wa ilaika nas'a E wa ilayka nusalli allahumma iyyaka na'budu wa ilayka wa laka nusalli kuma Allah sujadar da muke yi kai muke yi wa wa ilayka nas'a ya ubangiji duk wannan tsawainiyar da muke yi fati tashin da muke yi in za mu kwanta sai mun karanta wasu addu'o'i kuma muna tuno cewa manzon ka ne ya ce mu karanta muna jin cewa in mun karanta mun yi daidai in muka yi mafarki sai mun yi maza mun yi wasu abubuwa kuma manzanka ne ya ce mu yi in muka tashi muna ma cikin bacci mu kafe mu tashi mu kiyamun laili in za mu koma komai muna kokarin mu irin na manzanka in mun tashi daga bacci sai mun yi addu'a irin ta manzanka da mun tashi fara bautar ka muke yi a ranar za mu buɗe ta da yin azkar sannan kuma duk abin da za mu muna kokarin kula to ilaika na a duka ɗawainiyan nan da muke don mu taho gare ka ne mu tsari da kai lafiya wa na hasidu kuma saurin da muke yi kina duka don zuwa gare ka iyaka na abudu wa laka musalli wa nasjidu wa ilaika sa wa nahfidu narju rahmatak ya Allah muna kwaɗayi da fatan samun rahama rahamar Allah tana da yawa daga cikin rahamar Allah ubangiji ya tsare ka daga sharrin shaidan ya tsare ka daga sharrin miyagu ya tsare ka daga sharrin mugaye ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذا أخي رحمة الله وإذا سري كذلك هذا أواز في شيئا شر شيئا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بعد فلا الله ده رحمة بدا ديوانكم بشيطان ولولا فضل الله ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ربني نبغيه شما نسكي رحمه الله ولولا فضل الله ورحمته وأن الله تواب حكيم الله يكرم توبك شما رحمة دفع الله ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا سامن تزكية شما رحمة الله رحمة الله لا تسامع أبدا ذاك في لا تسامع إذا ذاك فتح ونرجو رحمتك ونخشى عذابك Allah muna tsoron azabarka azabar Allah kala kala ce in Allah ya ga dama ya azabtar da mutum da talauci in Allah ya ga dama ya azabtar da mutum da tsatsauran ra'ayi in Allah ya ga dama ya azabtar da mutum da jahilci in Allah ya ga dama ma ya azabtar da mutum da yawan karatu ma in Allah ya ga dama ya azabtar da mutum da mata in Allah ya ga dama ya azabtar da mutum da 'ya'ya in Allah ya ga dama ya azabtar da mutum da sana'a in Allah ya ga dama ya azabtar da mutum da rashin sana'a ba a da Allah baya azabtar da shi shi yasa ubangiji su wa ta'ala da kansa ce wa yuhazzirukum Allah nafsa wala Allah ya gani kuka shaidin kanka ku kiyaye shi kawai hanya bai da zaka tsira shine ka je wajensa ka ce ya tsirar da kai shi yasa hadisin ummu na Aisha ta ce na tashi da dare ina lalibai sai na kawai sai hannuna da haɗa kan cinya manzo Allah sama sai na je na ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsi Allah ina neman tsarinka yadda ka nake so ka hana ni kashinka bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika Allah ka yaye mini kakka jarrabe ni min sakhatik wal mu'afatika min uqubati ka kai mun uquba wa bika min Allah ina neman tsarin ka daga abin da kake iya saukarwa bayanka la uhsi sana'an alai Allah in ne sai maka kirari ba zan iya karar da kirarin da ake maka ba kawai yanzu abin da zan ce an ta Allah kai ne Allah kama asnaita ala nafsi kamar yadda kai wa kanka kirari na san kirarin ban sani ba kawai na tattara duk abin da ka sifar da kanka da shi kai wa kanka kirari da yabo na haɗa ni ma na yi maka sai ce inna azabaka aljid domin azabaka ta haƙiƙa ta gaske lil mulhiƙun tabbas sai ta taɓa kafirai domin ka gaya mana a cikin alkur'ani talfahu wujuhakum an-nar wa fiha kalihuna wuta za ta dinga ƙona jikinsu ka gaya mana da usulubi iri daban-daban yadda za a yi musu azaba to Allah muna tsoron ka haɗa mu da su wannan na ɗaya daga cikin addu'o'i masu matuƙar muhimmanci da ya kamata ɗan adam idan yana karanta su ya dinga tadabburi da ta'ammuli zan rufe da batun cewa babban sinadarin sirrin da ke cikin addu'a kaga ta amsu shine zanto zuciyarka tana ɗamfare da abin da kake faɗa lokacin da kake faɗa sanda kake hararo girman abin da kake faɗa kake hararo girma da isan wanda kake faɗawa wala ba za ka tashi ba sai kaga Allah ya biya ma bukata shi yasa za ka ga arifai masana Allah ba ba sa bin bashin wata addu'a su a fili suke ganin amsa ka da ya daga hannu fa saboda tsabagen sanin Allah da yi da sanin waye Allah da gaskiyar abin da yake faɗa shi ya ubangiji na roƙa za ka saukar kuma Allah ya saukar saboda sanin waye Allah to amma wani lokacin kana addu'a ma kuma zuciyarka wani abu take kallo daban to ta yaya za ka yi ka samu karuwa irin wani to wannan dai ɗaya daga cikin addu'o'in da ake karantawa kenan kamar yadda malikiya suka tafi akai akwai kuma wanda suka tafi akan cewa ba wannan addu'ar ake karantawa ba wata addu'a ce daban a an rawaito daga abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi ke cewa an rawaito daga shi sai na umar din cewa yakan ce allahumma kulli lil mu'mina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wa allif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwwika wa him. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم في كرم تولنا من دعاء الرويت والأدور طبعا هكا تفاتن الله يسامح نعم كرم تامنا حديث بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين قال الإمام مالك رحمه الله باب النهي عن صلاة البستان به آه هاي بقى مثلنا حديث حديثنا نقل قنوت في الصبح نعم نعم قال الإمام أبو مروان وبين الله يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقلد في شيء من الصلاة to malik ya ce abdullahi dan umar ya kasance baya yin alkunutu a sallah to kuma gashi malik ya tafi akan alkunutu a sallah asuba sai malamai suka ce abin da yasa ya kawo wannan hadisin domin ya nuna maka cewa ba wajibi ba ce a cikin sabai akwai wanda kwata-kwata ma baya yi tare da cewa kuma a furu na littattafan malikiya ya tabbata cewa ana yin alkunutu an gane ko ashe kenan littafin almuwatsa na imam malik ta yi wa a cikin irin tsarinsa ba lalle ne ya zanto ya karado ya to maka abu direct ba na abin da ya bawa babari a kai ta yi ta wata hanyar sai ka samu malamai masana littafin su kuma sai su maka bayani wannan yana ɗaya daga cikin abin da wasu daga cikin shurra na muwatsa su fara na ci gaba قال الإمام مالك رحمه الله باب النهي عن الصلاة يريد حدثا قال الإمام وبيد الله بن حياء رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يؤم أصحابه فحضرت الثلاث يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغاء فقيم تأتيه قبل babu, قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته باب da yake magana akan kada mutum ya yi sallah idan yana so ya biya bukata a bukata ana abu da ake nufi shine shiga bayan kai kuma wannan na daga cikin irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana na yalwa a harshe ta yin amfani da kalma da a zahiri ka fassara su sai kaga ba abin da ake nufi take nufi ba amma in ka haɗa ta irin wannan salon an gane musamman don gujewa faɗan kazanta ko don gujewa faɗar al'aura ko don gujewa batsa ko don gujewa faɗar irin kalmar da in aka faɗe ta za a ji bambara kwai yanzu misali da aka ce wani insani yuridu hajatahu mutum yana son bukatarsa to ai an gane ne ake yana so ya biya bukata ta da cewa biyan bukata ana iya amfani da ita a ma'anoni daban-daban to amma anan abin da ake nufi shine ma ya kurji min sabilai ko bawali ko kuma irin bayan gida karamakumullah قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وأن إسناد من سابع هشام بن عروة بن الزبير عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عبد الله بن بن الأرقم سوى عبد الله ابن الأرقم ابن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف ibn zuhrata al-qurashi zuhuri sahabi ne sananne wanda sayyidina umar Allah ya kare da a gare shi yana girmama shi yana mutunta shi har ma ya ba shi jagoranci da kula da baitul mal har ma yana cewa wallahi bayan saboda shi ya musulunta a fasfo makka ne yace ba dan suwana da suwana sun zaga ka musulunta ba wala da ba zan gabatar da su akan ka ba sai na kuma yana bin wannan ka'idar ta seniority mm. ko da aka tashi aka samu wayarwa da wadata da za a sanya albashi to wanda suka kusa da annan sama wanda suka riga musulunta sai zama rakasansu da matsayinsu a musulunci ya fi na waɗanda suka zo daga baya la yastawi minkum kuma anfaqa min qabl da fathi wa qatal to shi kenan abdullahi bin al-arqam yana da girma da mutunci Allah ya ji ɗansa da rahama ya rasu a lokacin mulkin sayyidina Usman ibn Affan Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa kana yawm ashabahu fa hadarat as-salatu yawman wata rana yana cikin limanci sai sallah lokacin sallah yayi fa dhahaba li hajatihi thumma raja'a fa qala sai ya tafi domin ya biya bukatar sai kuma gashi ya dawo sai ce inni sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya za a rada ahadukum al-ghaiba idan ɗayan ku yana so ya je bayan gari domin biyan bukata bal yabda bihi qabla salati ya fara zuwa yayi kafin ya sallah karanta ɗaya ne kafin ya قال وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال la yusalli ahadukum wa huwa qamun bayna wajhayhi to anan ce an karbo daga zaid ibn aslam daga umar cewa la yusalli anna ahadukum wa huwa dhamun baina wankai kar ɗayan ku ya shiga sallah alhali yana matse tsakanin wato kasar cinyoyinsa mazaunansa tsakanin yana yana matse mazaunansa don saboda kada rihi ko wani abu ya fito masa in yayi haka to malamai suna da maganganu da suka yi game da hukuncin mutumin da yake a matsayi yana so ya shiga ban ɗaki sai ya fara yin sallah kafin ya shiga ban ɗaki shin yana da sallah ko ba shi da sallah wannan ita ce matashiyar mu insha Allah ta karatun da zamu tafi mai zuwa a insha Allah tabaraka ta'ala gobe zamu koma karatun mu na tirayen da muke yi na mustasab siratul nabi sallallahu alaihi wasallam wasiratu ashabi al-ashara mun kammala abin da malam ya kawo da abin da muka kara a cikin sirar nabi sallallahu yanzu kuma mun shiga tarihin sayyidina abubakar muna kan futuhat da aka yi a lokacin sayyidina abubakar Allah ya kare da alayi to saboda haka za mu shiga kisa da tarihin musailima kazzab da kuma irin aran gaban da musulmai suka yi shi goyon Allah kai mu tsakanin magariba zuwa isha'a masallacin juma'a na tsakanin abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi